To jama'a masu kallon mu a daidai wannan lokaci barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na kasuwanci a yau. Shirin da ke zuwa muku daga wannan tasha ta talabijin ta Kaftan TV da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Inda muke kawo muku wannan shiri a kowane mako don tattaunawa akan batutuwa daban-daban da suka shafi kasuwancinmu a nan Najeriya. tare da ni umar muhammad gombe akwai abokiyar aiki fa'iza yakubu aliyu jama'a masu kallon mu barkan mu da warhaka shirin kasuwanci shiri ne da ke dubo muku al'amuran da suka shafi mu da kuma kasuwannin da suke kewaye da mu inda muke binciko abubuwan da suke faruwa na yau da kullum a cikin shirin namu kuma mukan binciko wato farashin kayayyaki ma da dai sauransu. to fa'iza kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan oh. da yake bakonmu ya riga ya zauna a halin yanzu kafin mu gabatar da bakon yana da kyau mu tafi hutun takaitaccen lokaci oh, idan muka dawo to jama'a ku ci gaba da sauraron mu za mu tafi hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu dora ko kuma za mu fara daga inda muka tsaya ku dakace mu. to jama'a masu kallon mu a daidai wani lokaci dai kafin mu tafi wato tun takaitaccen lokaci kamar yadda abokin aiki ya ce muku wato muna tare da bakonmu na yau inda za mu tattauna akan mu na yau wato barka da zuwa <laughs> da yauwa fa'iza bari in gabatar da bakon kafin mu shiga mm. na ga kina gaggawar ki fara masa tambaya ta <laughs> gabatar da shi eh, to jama'a masu kallon mu a daidai wannan lokaci bakon namu ya zauna a wannan zaure tare da mu kamar yadda abokiyar aiki ta bayyana muku bakon namu ko ba kowa bane face alhaji sa'idu baro wato shugaban 'yan kasuwa na fafe da ke nan babban birnin tarayya abuja ranka da barka da shigowa barka ranka da yau barka da shigowa ah, barka fa aku gode to ranka da maudu'in namu na yau ah. zai yi duba ne akan abin da ya shafi wato kasuwanci da kuma a hauhawar farashi a najeriya to mu ga yadda al'amura daban-daban kusan kasuwancin nan shine kusan wato ruhin rayuwar al'umma baki oh. daya mm. saye da sayarwa to shine muke so mu duba wannan maudu'i to na to farko dai alhamdulillah mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da farko sunana alhaji sa'idu baru shugaban 'yan kasuwa <coughs> na fafe market da muke nan abuja alhamdulillah wannan tsadan kayayyaki na kayan abinci kayan sa da kayan al'amura na yau da gobe wato ya dabu kowa bishali mu dinnan ma 'yan kasuwa muna ga abin ya mafi damun fiye ma da kowa fiye ma da masu ainihin siyan kayan su je su yi amfani da shi magana ta zashirin gaskiya <clears throat> za ka iya zuwa maso kaya kaji lagos ne misali ita ce cibiyar kasuwanci ta nan najeriya baki mm-hmm. daya mm-hmm. idan ka so akalla kaman abin da ya shafi katon mm-hmm. kaman katon 100 a ah, idan ka kawo shi insha Allah bayan sati ka koma kana neman katon ɗarin nan to ka yi ƙoƙari ka ya tsaya mana akan katon saba'in ko sittin da biyar hmm. wannan kasuwanci an samu koma baya hmm. sakamakon hawa-hawan wannan farahi ɗin kayan nan hmm. kusan yanzu ba ma wani kaya dai kawai kamar tafiya ma ake a cikin duhu sai da kayan kawai ake kai da kaso baka san nawa za ka je kaso shi ba gobe yau in ka mm, wannan abin yana damun dukkan yan kasuwa sosai da sosai ba ma masu siyan ɗin ba mm. a akalla ko wadanda suke sai da atamfuna mm. ko kuma kayan blouse a takaice a cikin mambobi na yanzu a wanda ya koma ma sai da albasa kasuwanci ya gama rushewa oh. kuma ban iya manta 2010 tare da he muka je muka yi aikin saudiya yana tunanin shekaru zai zuwa ya biya mahaifiyansa to sai kasance kasuwanci gaba ɗaya ya gama rushe ya koma sai da kayan albasa albasa ma dan kasawa oh. to ah, kullum wannan kan zaka sayar zaka ci abinci kuma in ka je saya farahin ya bucce wannan guri to eh, eh, shugaba daga ina wannan matsalar take shin manyan kamfanonin ne kamar irin ya shafi su manyan masu kamfanoni kamar su alhaji aliko dangote da su buwa da suwa yaya ina wannan matsala take samu asali ne ito eh a ita matsalan wato hawa hawan price eh. wato matsala ce wadda take manya manyan ta gaskiyar magana guda biyu ce na farko akwai matsala na dala idan aka ce gaskiya babu dala a ƙasa ta yawaita hmm. to duk waɗannan kamar waɗannan manya-manyan 'yan kasuwa da ka ambata masu kamfanuka hmm. ai akwai abin da suna kera shi a nan gida najeriya akwai abin da dole sai an fita kamar hmm. material din sai an fita to wannan fitin da za a yi ba zai yiwu a siya da naira ba dole sai an yi canji sai an nemi dala duk inda take an siya to wannan dala sai ka same ta da tsada dole fa sai kayi lissafi mukaddara kamar lokacin firayin dala ina kasa ina naira 360 hmm. to lokacin kaga dala daya zai baka naira 36,000 dollars oh, eh, dala dari. to kagan kana son rafa ɗaya dala dubu goma naira miliyan uku ne zai zama dubu shida hmm. to a yanzu shi ya kasance dalan ta tafi wajen ɗari biyar Mm, har da wani abu kaga an samu duk an rafa ɗaya an samu ƙarin wajen kusan miliyan biyu da dubu ɗari biyar to wannan kayan fa dole ka zuba su a cikin wannan kuɗin sai ka zuba su a cikin wannan kaya sannan ga caji da kwastam za su yi maka dole ka zuba shi ana kaji inda farahin kaya yake haurawa sama sai ka gama komai ga yadda ka sai dala ga yadda kuɗin ka canza wani lokacin kuɗin ka canza shi ma sau uku mm. oh. to kaji inda farashi zai tafi sannan ka gano kai kiliyarin farashi ya kara tafiya to wannan dole ka ji kamar da ina ne matsayin naira dubu uku to zai iya zama fa zai tafi naira dubu shida kuma haka ma Allah Allah kake sauri ka samu ka siyar don ka sauri ka canji dala na in ba ka sauri ka canji dala na ba hmm. business ɗinka ya kara faduwa shi kuma dan kasuwa ala kul halin ya za a iya fita kamar mutum da ya shiga ubatakin ne mm. ya za a iya fice ya za a yi mm. kudin shi har ya samu dan wani abu to kaga wannan shine number one da kaya yake kara samun hawa price saboda abun ne da su da daman su da muke amfani da su ba ma yin su a nan kasa ba dole sai mun fita an fita waje to wannan fitin na kuma dole da dala za ka fita duk da za a yi mm. to idan to <laughs> sannan sannan bangaren custom su ma suna caji wanda yake cajin gaskiya yana yin mm. high to wannan cajin da yake high dole fa shi dan kasuwa da kuka yi min wannan cajin to wannan cajin fa a cin kayan zai sa mm. to amma aka samu aka yi musu ah, caji cikin sassauci eh. to dole ne wani na sauri ya sayar don ya kara koma eh. dole ya saukar da farahin ya yi ƙasa kaɗan shi ne abin da ya kamata a gaskiya a duba yana da kyau mm. gwamnati ta sanyin za a yi ta kara samar da dala a ƙasar nan masu tana bakin ta amma ya mm. kamata a ƙara ƙoƙari a wannan bangaren. Mm, to ranka daɗe wani lokaci za ka ga wato shi kayan da ana kila samun shi a nan na mm. gida ne mm. sai kaga kayan da ba na gida ba mm. sun kara kuɗi shi ma na gidan sai kaga an kara mai kuɗi wanda kuma shi ba amfani da dala ake yi ba wajen a fita aje a siyo shi amma sai kaga 'yan kasuwa sun kara mai kuɗi wani lokaci kuma sai ka ji manyan 'yan kasuwa sun ce su ba su kara ma kaya kaza kuɗi ba wato ƙananan 'yan kasuwa ne ke kara kuɗi akan kayo me za ka ce game da irin wa'ina. Ah, abubuwa to alhamdulillah shi ma wannan mutane suna ta magana a kai mm. akwai abubuwan tabbas da aka magana ai na gida ne bai kamata a ƙara kuɗi ba mm. <laughs> ko ba haka ba mm. to ai bari in ɗauko mafi namu da kaɗa'an ka tabbatar abin a gida ne kamar direbobin tifa da suke ɗiban ƙasa ko yashi a duka komai namu na nan gida ne tun yashi ne ko ƙasa za ka je ka ɗiba ana ɗaukan tifa ne musamman kamar naira dubu biyar ko shida yau sai aka yayi gari masu ɗauko tifan nan shi nan sun ce a ɗauko maka za su yi amma sun ce ba za su ɗauko maka ba a dubu biyar nan ko shida sai ya kai dubu goma dole ka yi tambaya me ya samu ƙari mm. to zai ce maka ai idan motar ta samu matsala wannan karfin da za a je a so a ɗora shi ai ba na Najeriya ba ne tuwo shi aka yawon jiki wani abu da yake siye shi a da misali naira dubu biyu ya balle yau ya kai naira dubu biyar mm. in zai kaza ya kara kaza mai inda zai juye shi ma ya tafi kaza taya taya ta kara oh. kuɗi to kaga dole ne shi ma ya kara maka duk wani abu da kake gani na gida ne kai baka kallon bai sa ba oh. wannan ita ce sa ba zai samu abin nan na gyaran a cikin farashi mai sauki ba mm. to kin ji dalili kenan wannan ɗaya kenan a na biyu Ah, da ake maganan kagiya gida yana ƙara kuɗi kamar irin abin da muke noma irin su gero irin su dawa da masara irin waɗannan abubuwan to ai mutum ya je noma ai ba a ka zai ɗauko ba dole amfani da mota na ma ji daɗin wannan tambaya dama ana tunanin ko kishi kishin ko labarin haka yake eh. ko ba haka yake ba ana cewa gwamnati tana kokarin ta ƙara kuɗin mai eh. Eh, a shekara mai zuwa mm. a wannan abu ya kamata wanda suke kusa da gwamnati suke kaunar talakawa ya kamata su ba gwamnati shawara hmm. su kuma gaya mata gaskiya don mun san gwamnatin ta ba buhari a gwamnati wani muke mata zaton mai muna mata kyakkyawar tsammani tana tausayin talakawa. Hmm. kuma tana furuci tana tare da talakawa kuma duniya ta shaida talakawa nan su suka kawo wannan mutum da kudin hmm. naira ɗari ɗari biyu suka hada suka taimake shi ya ikai da cin nasara da hawa wannan kujerar to shi ma lokaci yayi da zai taimaki wannan mutane muddin wannan kuɗin mai aka ce an kara to farashin kaya fa zai ninninka ba wa ɗaya ba kuɗi dole kaya zai ƙara farashi don tune da mota ne za a ɗauki wannan kaya oh. wannan mota mai ne za ta sha direba zai tunanin man nawa ne zai kai shi daga lagos ko daga kano ko daga sokoto ko daga wata dai jiha daga nigeria zuwa wata nawa ne man nawa ne zai sha idan akalla zai sha man naira dubu ɗari biyu to dole fa caje ka naira dubu ɗari biyu da ashirin ko da talatin to shi kuma mai kaya yawon da ya kashe wannan kuɗi idan ya zo kafin ya fara sai da wannan kaya fa sai ya raba wannan kuɗin akan kowane irin kaya oh. kin ga farashi dole zai tafi mm. mukaddara na sha ɗauko jefa 5 kamar shekarun baya daga lagos zuwa nan ta ɗauko mana kanu naira dubu arba'in naira dubu talatin da wani abu har zuwa hamsin oh. to a yanzu abin da nake miki magana daga nan daga lagos j5 ta zo nan abuja naira dubu dari da hamsin ne j5 daya eh. sannan ita kanta j5 an rarrage ta ba ana an sassa mata kanta ta ko ina kin ga kan ta dauka ba wani yawa yake da shi ba kana oh. ganta haka ne amma mata kanta ta ko ina in kai magana ya ce kada bud din shi ya bare ya rage ta kuma a haka naira dubu ɗari da hamsin to wannan kaya idan ya zo ba mamaki katon din ya kawo maka akan naira dubu biyar biyar to sai kasance ka ɗauko katon guda ɗari ne wannan kuɗin sai ka raba shi ba ka watsawa kowane katon ka zo dole ka ƙara yin sama Oh. sannan ka zo ka sa dan ribar ka wanda za ka samu saboda yau da gobe saboda oh. kai ma mota ka buya ka je ba maki kuma wata motar ka biya ka zo mm. motar ka wannan daban take mm. to in aka ce mai an ƙara mishi kuɗi to tabbas kaya zai ninninka oh. dole kaya zai kuɗi zai ƙaru watakila manoman ma da kake magana wajen noma haka suka yi ta fuskantar irin waɗannan matsaloli zuwa taki da feshin maganin feshin kwari eh, da sauran abubuwa haka wannan duka za ka iya cewa daga waje ai ba ma watakila ba ai haka abin yake yanzu bayan da za a ka fuskanci noma ga gona nan baka tanaji taki ba baka yi tanajin abin feshi ba mm. to wannan kayan magungunan na feshi da ake asma galibu su ba na Najeriya ba ne mm. da mm. kayan ma feshin shi wannan din to su ma farahin su ya riga hau matsalar wacce magana na kama ka ta ba ta mm. dala mm. to dole kaga shi ma zai ce ya sayi roba kaza akan kuɗi kaza mm. a bara ga inda ya saye ta a bana ga abin da ya saye ta zai zo ga to roba nawa ya batar na magani a gonansa da taki ne ya batar to duk wannan abin fa shi ma shi ya tsaya yayi calculation kuma zai zuba shi fa akan abincinsa dole farashi na zai ƙara yin sama sannan ƙarshe uwa uba ga mota za ta zo ta ɗauka to kaga wannan maganan karin kuɗin mai a yanzu a halin da ake ciki a mu in shawarara ba da mu yan kasuwa roƙo ma lami ya mace gwamnati ya kamata ma ta rage ta samo wato wasu gurare da za ta samu kuɗi a wannan shekarar ta burge mutane mm. ta ƙara jawo mutane jikinta ta kara tausaya musu a halin da ake ciki yanzu na kunci da babu da kakarren yi wato ta kara rage farashin daga 165 da ya dawo naira 125 mutum eh, da <laughs> zamu gwamnati kenan ya kamata ta dawo da shi 125 a kara yin kasa da shi madadin a ce ya koma sama ko an bar shi a halin da ake ciki yanzu to ai yanzu lokaci ne da mutane ake ciki na neman taimako hmm. to lokacin da dan adam yake neman taimako ai ba lokaci ba za a kara mashi hmm. duka kuma a lokaci ne da za a rarrashe shi madadin an firgita shi an tsoratar da shi hmm. an hana sakar na cewar za a kara mai sai gwamnati ta ce to ai na rage muku ma kaza to tun ka zo kan wannan gaba din na'am bari mu kalli matsalolin da ku 'yan kasuwa kuke fuskanta a nan babban birnin tarayya na tsangwama da yawa-yawan 'yan kasuwa ke kokawa cewa gwamnati na matsawa tana takurawa a cikin harkokin kasuwanci kai a bangaren ka a matsayin ka na shugaban wannan kungiya ta 'yan kasuwa ya kake kallon matsala kani da allah wannan magana a gaskiya ce isu eh, misali mu 'yan kasuwan da muke nan abuja a oh. muna fuskantar kalubale da daman gaske muna fuskantar matsaloli da dama da karewan tattalin arzikinmu da bata kusan in kurmi na 'yan kasuwa da ke nan tarayyar abuja a kawo in za mu ɗauko kwanakin baya ruso da aka zo aka yi mana a nan kasuwanmu da bakin gefen hanya da shauran gurare an ƙara sa mutane a cikin wani tsirani da babu da rusa tattalin arzikin mutanen gurin gaba daya mm. kuma in ka tsaya ka fuskanci ka kuma ka kalla a faɗin najeriya ba ma abuja ba babu wanda yake son a zauna lafiya irin ɗan kasuwa kowace irin bangare ne kuwa saboda mu don rikici da za a yi da tare hankali a mu mu ɗan kasuwa akan mu yake karewa walau dai ko dai a kashe mana kwastoma ko mu a kashe mu ko a banka dukiyar mota ko kuma a yi amfani da karfi a lalata ta to an ƙara mai da wannan mutanen ga baya wani fa yana da shi ne inda yake tsuguna yake dan cin abinci yau fa in ya rasa wani in ya haƙura ya jure mm. wani fa zai iya shiga wata hanya da kai ba baka sani ba mm. daga nan an ƙara samun zaune gari banza an ƙara samun matsala a wannan guri a kamar da ake ta rusau a yankin abuja mun zamu ba da shawara a cikin al'amarin da ake akwai gyara a gaske akwai gyara ya kamata kuma a duba a tausaya al'umma mhm. mulki da muke ciki ba na soja ba ne na yan siyasa ne kuma zaben su aka yi mm. kuma an zaɓe su ne mutane suna ƙaunar za su tausaya musu mm. ba za su yi amfani da ƙarfi a kansu ba don haka shi sa aka ce demokuraɗiyya ta yi don za ka je gurin wanda ba ka isa ka je ba a lokacin eh. soja shi za ka je gurin shi ka faɗi damuwanka a kiran da muke har kwanan gobe idan za a rusa rusa kasuwa ya kamata 'yan kasuwa nan a sanar da su bayan an sanar da su hmm. a yi musu tanajin wani guri da za su koma hmm. sannan a ba su notice hmm. a ba su lokaci da za a ce daga yau zuwa wata hudu ku je ku yi rainon wancan gudan da muke so mu yi da ku don ku kira kwastominku ga da muka koma eh. oh. a sa mutane kuma su zo su kwashe kayansu idan har lokacin ne ya yi mutanen ba su tashi ba ya kamata gwamnati ta kara dawowa ne me yasa ga lokacin da muka cika da ku mm. ba ku yi ba mm. a ƙara musu ko da na wata ɗaya ne mm. idan aka tashi zuwa ba zuwa za a yi ba ko da lokacin ya cika ya ƙare ba zuwa za a yi da ƙarfi da shauran jami'an tsaro kamar yaƙi ba a zuwa za a kansu ku kwashe kayan ku ku kwashe kayan ku yau wallahi dole kowa ya kwashe kwashe balle ma kamar yadda ka faɗa ai watanni hudu ko biyar ko shida ai sun ishi sun ishi su koma in Allah ya so yadda mm. amma yanzu wanda ake ya kasance ba haka ake ba da karfi ake zuwa da bulala da tear gas da su a firgita mm. mutane a zo da manyan manyan katafilu wannan abin da yake yana da kyau a gyara shi dan gaskiya wani abu yana mai da ƙasa baya yana rusa tattalin arziki yana kara. tada zaune tsaye ina kara kawo da tada hankali ina kara kawo barayi yanzu ka shiga fafe ta canza fiye da da da an fi zaman lafiya sosai akan yanzu abin da nake so in nuna maka akwai inda inda karfe bakwai ta yi na dare haka mm. ah, zuwa takwas mm. ba fa a shiga wanda daidai time inda muke sallar isha'i kenan mm. in mace za ta wuce za a iya fusigan jakarta a kwace mata ta ci duka a a yanzu haka magana da ake ciki wurare da dama ba wai kai ga lungu ba a yanzu haka waɗansu kuma da suna da abin da ku ana zaune lafiya ana harkokin kasuwanci saboda yanzu wurin wani gurin an riga an rusa ya zama kaman kango hmm. oh. kaga an samu inda wani mugu zai ɓoye hmm. ina fatan ka fahimta to za ga mace ta zo tana wasu an kama ta da ƙarfi ba mu iya kai mata ɗauki oh. saboda waɗannan yara suka riƙe makami abin har ya damu kuwa bayan za mu iya sai dai addu'a sai dai ina lillahi wa inna ilaihi raji to ma amma ka nade <laughs> abu ka ga wasu yan kasuwan suna wato wannan kawo kukansu cewa akwai wa'inda suke bin su a shagunan su ko guraren kasuwanci su ko da karamar sana'a ne suna karɓar wasu kuɗaɗe daga wurin su shin me ka ce game da irin wa'annan abubuwa suna karɓar kuɗaɗe kamar yaya kuɗan ila wasu ce kuɗin haraji wato ko kuma masu zuwa su tada su daga inda suke to akwai wanda su ba masu rusau ne ba amma masu dubawa inda kamar suke kasa abu kan hanya ko wanda suke dan kananan sana'o'i cikin kasuwanni ko suke su biya kuɗin wani abu ko kuma su tada sama eh da wurin to daman ido inda aka ce gari ne akan samu irin waɗannan 'yan ƙorafe-ƙorafe to amma shi dan adam dan ina zo na guri an dan karbi naira ɗari ko naira ɗari ko naira hamsin a hannunsa mm. bai iya tayar da hankali a matakar yana zama yana dan saidawa mm. a zo a tashe shi gaba daya shine babban mm. babban abin da yake dami yan kasuwa kuma yake rusa tattalin arzikin guri mm. a zo a rusa musu a yi watsa da kana kai kana fa kamar ba da kuɗi aka siya ba wannan abin shine ya fi ciwo to ya ciwo 'yan kasuwa tuwo a ƙwarya a gwamnati ta ce ba za a dama a yi kasuwa a bakin hanya ba a kamar isufsar nan da muke nan babban birnin tarayya yan kasuwa sun zo sun zuba kasuwanci akan hanya abin ya kamar ya kalanta a gurin gwamnati mm. to ai kamar sakaki ne na ita gwamnati ba abin da ya fi karfanta ai duk abin ta so ta gyara ta za ta iya gyara tun ana kai mata rahoto mm. kuma tana kallo a abin da ya kamata a sai a yi samar da kasuwa a ko a ina mm. ta daidai ta talakawa masu karamin karfi Oh. madadin a ce ana musu fulara ta ko ina plaza nan zaka ga an ce shago miliyan ɗaya dubu ɗari bakwai wani tattasai yake saida wani attaruhu yake saida wani dai kayan abinci ne ga nan dan karafish dan oh. nama dan kibi na zai tunkari fulaza. Hmm. bai da wannan kuɗin hmm. amma a ce za a yi wata 'yar kasuwa daidai da mutanen bukatuwar mutanen wurin ai kowa ya san daidai da shi mm. akwai abin da ka gaji kai ka san ya fi karfin ka mm. akwai abin da in ka gani kai kuma ka san ka fi karfin wannan al'amari mm. haka Allah ya mu wato step by step yatsun hannu ko ko kan matsayin yatsun hannun mu to sai a samu wannan guri idan aka shiga kamar nan irin su fafe irin su dutse alaji irin su kubuwa da shauran kewayen Abuja aka ga mutanen mutanen ƙauye ne mutane ne masu ƙaramin ƙarfi to sai a gwamnati ta dan share ta dan ja gefe a dan musu yan kasuwa daidai da karfin su mm. wanda ta sa dan wani abu take dan karba saboda su ma yan kasa ne suna da ranar su ma suna da gudunmawa da za su bada in zaɓe yana zuwa gurin su kuma a yi musu bayanai bayan da za su gamsu kuma har su zo su bulayi su jure da yunwa da kishin ruwa su zo su dangwala a kuma kirga su ba kirga ba honorable ake kirga su ba eh. ko su yallaɓe da shauransu eh, ah, a waɗannan al'umman da suka zo suka bi bayi suka dangwala ba ta sake kirga ba a yi suna suna da rana mm. eh. to don haka tunda suna da rana an san suna da rana din sai a je wannan bangare a duba samu dan fili na gwamnati ne ya mm. musu kasuwa ba ofciya ba ba plaza ba ta bulo da suka saba a musu shaguna daidai da su a ce za su ke biyan kaza wannan zai iya amfanar da mutane kuma zai iya ƙara kawo da cikakken zaman lafiya eh. wani faɗin babu ko mafi iya eh. aikatawa eh, in bai da shi to kaga ya ina ga ya kamata mu je hutun lokaci idan mun dawo kuma eh mu rabin lokaci idan mun dawo kuma wato sai mu dora daga inda muka tsaya To jama'a masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci da fatan kuna biye da mu tare da bakon namu inda muke tattaunawa akan harkokin da suka shafi kasuwanci a nan babban birnin tarayya Abuja da ma Najeriya baki daya inda bakon namu ke ci gaba da yi mana fashin baki kan dalilan da ke haddasa tsadar rayuwa da kuma hauhawa farashi a cikin kasuwancin mu. A daidai wannan lokaci za mu tafi hutu rabin lokaci idan muka dawo za mu dora daga inda muka dakata. ku dakace mu masu kallon mu barkanmu da dawowa a wato shirin kasuwanci a yau kenan da ke zuwa muku daga nan gidan talabijin na kaftan hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja inda muke tattaunawa wato da abokin aiki da kuma bakonmu na umar barkanmu da dawowa barka dai fa'iza mm, barka da dawowa mu Oh. to eh, ranka daɗe kafin mu tafi hutu rabin lokaci kana bayani akan abin da ya shafi tsugunar da 'yan kasuwa ƙanana da manya kowa inda ya dace da shi ah, a tambayar da aka yi ɗazu ka nuna cewa 'yan kasuwa ba su damu da harajin da za a karba ba matukar ba a tsawala ba kuma ana ana bi bisa ana karba bisa ka'ida shin menene tasirin shi wannan haraji din kuma ku 'yan kasuwa kuna ganin alfanunsa kuwa daga kananan hukumomi kamar na bawari ama da suke karban irin waɗannan kuɗaɗe a tsakanin da allah ba mu cika ganin amfaninsa ba ko ma in ce ba ma gani amma amfanin shi din ma muna ga za mu ce ɗaya ne inda shi dan kasuwa yake jin karfin gwamnati tana karɓa ya san ta san da shi hmm. oh. zai ƙara samun kwanciyar hankali da nutsuwa <clears throat> shi ne amfanin shi amma an banda wannan babu ai mun kamar a kasuwar mu ai gwamnati muna biyan taraji kamar da na fito kasuwar mu na mm. fafe mm. kuma muna biyan rabonu amma babu abin da aka zo aka yi mana mu da kuɗin mu muka hada hatta gate na farko mu ne muka sa hatta flow a kasuwar da kuɗin mu muka yi hatta security muke biya hatta shara mu muke biyan kuɗin mu a kwashe mana amma ba mu damu muna biya kuma kuma mukan ci mutane su biya don mu zauna lafiya mun sun dai gwamnati na dan karuwa da mu za mu kara samun nutsuwa shine amma zuwa rana daya ka za ka ce tashi za a yi takardar mu ta kare kaza ba wani notice ba wani abu haka aka zo aka rusa kasuwa amma haka muka riƙe hannu mun rigima da waye ba za ka rigima da kowa ba mm. in lafa ce ka roki Allah da ya baka ime da maka mm. don muna kamar yadda nake ta kara faɗi mu 'yan kasuwa mun fi kowa san a zauna lafiya saboda dukiyarmu da rayuwarmu mm. da an taso pap ka isa ka bude shago oh. in ka ga wata zugan mata zo za ta wuce hankalinka a tashe yake ana iya baka a dankara shagon ka wawa mm. oh. to shi samuna ta lallaba za a yi a zauna lafiya din nan kamar ya sha faruwa a daidai lokacin da hukuma ke kokarin rusa kasuwa sai kuma su kuma yan zaune gari banza eh. su yi amfani da wannan dama domin yin sa wannan abu kowa da kowa ya riga sun da wannan in dai aka ce ana ruso da mu su ma barayin suna da wayoyin junansu mm. suna kira kamar ana yi misali a nan abuja dina eh. wallahi daga kusan da abuja nan kusan abuja irin su nasarawa irin su naija dina duk za su kira wallahi za su kira kuma za su zo <laughs> za ka ga mutum ana tsakiyar su ya hau tsakiyar saman kwano yana ƙorin cire ma kwano in zai ce ma ina ne ake kaza sai ka ji da ba kone shi daga wani guri ma yazo an kira shi ne wai a zo ga hita faɗi guri kaza ana da aiki to kaga irin wannan ya kamata ita gwamnati ta tsaya ta zauna ta kula wannan abun ina ƙara kawo wato matsala a ƙasa na barayi fa na marasa aiki su samu aikin su kenan sun samu da zasu samu damar da za su dankara mutane sata wani gurma wuta suke sawa mm. sai a ce gwamnati kuma tsakanin da Allah ka tsoma ba maka gwamnati sa wutar nan barayin nan ne amma sun zo hanyar ne eh. to in baka ce baka tace ba sai a ce a gwamnati ce kun ba su bane amma ta shigo aikin ba tare da an shirya aikin ba mm. menene kuma zai biyo baya ba a yi wannan ko ba a ba da shawarar shawara bane ko kuma su kula da wani bangaren bane mu dai ba za mu iya mu sani ba amma muna ta ba da oh. shawara eh a daidai wannan gaba ya kamata mu yi maka tambayar nan da ta dade tana daurewa mutane kai wannan yan tax force da ake magana da suke tafiya a wato tawaganci hmm. mota oh. biyu ko uku tare da matasa majiya karfi da suke kwace kayayyakin da masu kasawa akan titi suke an ce wani lokaci oh. bata garin nan suna yin shiga burtu su yi irin wannan mota da uniform din nan su je suna kwace kayan mutane a madadin su kai office sai su wuce da shi kun taba fuskantar irin wannan matsala ko jita jita na mutane ne eh, to to gaskiya a cikin mambobi na da yake mu ba mu ce wannan tasfin da ake magana kamar sun fi yin aiki a cikin kwariyar cikin birnin eh. abuja mu kuma ke kaga mun dan fita eh. kamar mu na wani bangare ne to kaga inda inda irin wannan ma zai wuya su shiga inda bangaren da muke hmm. oh. don mun ga mutum ya zo maka dan dakatar da shi mu tambaye shi daga ina ne hmm. dole mun shi tambayoyi tana hmm. mu shugabanni ne kuma muna tare da shugabanni ana ba mu oh. mu tambaya ba mu amsa mu ma kuma mu isar to irin wannan sun fi aikin ciki inda suke shiga shaf shaf eh. inda suke da cikakkun hanyoyi da in an kwata ma za a yi gaba eh. amma duk abin da ake mai kyau ya ka samu mara kyau a cikin shi ya riga ya eh, fada da fatan dai za a kiyaye kuma za a gyara Oh. abin da muke ta roƙo kenan kuma gwamnati ci gaba da tausayawa a al'ummanta misali abin da ya shafi harkar kasuwanci gaskiya harkar kasuwanci a ƙasar nan tabbas ya fa samu damuwa oh. hmm. don irin wannan gaskiya irin kasuwa da ake rurusa dinnan tsakani da Allah ana samun koma baya sosai oh, da tattalin arziki ana samu mutane suna ci da kyar suna sha da kyar amma su manyan shugabanni ba za su san haka ba suna manyan manyan ofis amma mu da muke kusa da talaka muke mm. cikin su muke tare da su mu muka san abin da muke gani in na giya maka labari akwai abin da na gani a ido na shago na abin ya so ya bani kuka na ma oh. koyar da fuska ta wallahi wata mata ta shigo shagona da sauri kwas kwasto mata ce mm. sai ta ce da Allah na san ba ku rasa fiye wata a nan shagon mm. wanda ake ajiye mutane sun zo su sha ko za su sai kaya ko ba za su sai kaya ba sai yaro na ya ce mata ai babu ruwa sai na ce a ya za ka ce bara ga fiye wata nan guda uku ya rage wallah matan da ta dauke ɗaya ta shirya ta jefar da laida ta ƙara ɗauka shi ta shirya fiye wata nan guda uku sai na tambaye ta ba ba kudin ta ce wallahi naira hamsin ce da ni yau in ya sha wannan to ba zai ishe in ci abinci ba to garin na ta tunanin ai na sha kun karin ruwan da zan sha to kaga sa alhaji kana kala irin wannan dole gaban ka ya fadi mm. dole hankalin ka ya tashi mutum a ce fiye wata tun mm. lokacin da naira goma goma mm. ina nema ga gagare shi saboda Allah wannan ruwa kenan ma ba <laughs> ruwa ka kenan kaga abun akwai tausayi dole hankalin ka ya tashi abu da ake ciki a yanzu irin wannan labarin suna da yawa babu lokaci ne na fara gaggaya maka su to ya kake ganin yadda irin wannan koma bayan kasuwanci zai shafi tsaro da ake ta fama da shi a halin yanzu wanda watakila lokacin da mutane suka rasa abin yi kuma kila ya fada a cikin wani abin da ba shi ba na satan mutane da garkuwa da mutane ai duk lokacin da aka ce maka babu alaji dole a samu matsala ban iya manta lokacin da aka yi wannan ruso din na na kasuwan fafi mm. a august din mm. ni a yara na ɗaya shaguna na ina da yara akalla mutum goma sha biyu da suke ci na yara ne na shago ba na ciki na ba waɗansu ba na haɗa masu da su ba mm. amma da na samu shaguna na wato an rusa ina misali ma da ni ne misali shaguna wajen biyar an rusa haka na ebo waɗansu na ce su koma na da su maraba waɗansu kuma haka na ce kar ku je ko ina ko zauna kullum abincin nan sai an ɗora sai an ci mm, mm, mm. so uku kullum sai an ci da safe an ci da rana an ci da daddare haka har musa ina za a koma su kar ku je ko ina in abinci ne kullum sai an ci hakan ci gaba da roƙon su saboda in ban su koma din nan wani ya riga samun ido mm. ba a sin su kuma ba kuma mm. lokacin da su bai yi ba mm. ga abin da muka fuskanci kan kuma ba tare da cikakken wani notice ba an je faɗa ranar shara um, an ba mutane sati biyu amma ba da wanda sati biyu za ta fara aiki babu da za ta kare to ya kamata duk wani announcement din ya kamata a gyara shi mun roƙo muke ba faɗa muke muna roƙo gwamnati ta gyara duk mutumin da yake cewa a gyara ai mai ƙaunar ƙasarsa ne ba dan adadin da zai je rayuwa mafi daɗi illa face da wuce kasarsa duk ƙasar da kake so ka je in ka je akwai abubuwan da ba za ka iya su ba dole sai a ƙasar ka za ka baje ka saka ta kawala mm. to ya kamata in za a tashi mutane da Allah a kokari a samar da tsari in kuma an samar tsarin daga can sama to ya kamata na ƙasar nan su tabbatar haƙƙi ya riga ya rataye a kansu su kula da dukiyar mutane da rayukansu. su ba a dinga watsa da dukiya ba ana firgita mutane ana kare tattalin arzikin guri ana sa yanki a wani bala'i kuma ana zoya za a yi a shawo kan gurin bayan gurin ya riga lalace kuma da farko an ce ba haka ya kamata a yi ba to ina da ke wannan bangaren duk ya kamata gwamnati ta kula ta kuma gyara don ta taimaki al'ummanta ta kuma tausayawa al'ummanta shine mafi shaman eh, wani wace shawara za ka ba matasa ne masu tasowa a yau waɗanda in suka gama karatu suna jira gwamnati ta ba su aiki oh. alhalin kuma ga alkhairi da yawa a cikin kasuwanci amma sai ya zama kamar matasan mu sun gwammace dai da su yi kasuwanci oh. gara su jira aikin gwamnati ah, ah, alhamdulillah kuma wani abun gaskiya magana kamar ya ma faruwa a nan najeriya ne hmm. idan mutum ya yi karatu mai zurfi ke cewa kamar ma ya daina kasuwa wallahi oh, mm. in ka fita in mutu ya fita oh. tana kamar ni na higa China na higa wasu birane sun kai uku ko hudu mm. ban da shawarar wasu kasashe da na higa harkokin kasuwanci na mm. duk iske mutane masu digiri suke kananan sana'o'i irin su lemu irin su ah. kankana irin su yanka nama za ka sa mutane masu manya-manyan digiri suke yi amma mu a nan Najeriya sai ka ga mutum a'a gani shi ya kuma gaskiyar magana harkar kasuwanci akwai alkhairi a cikinta akwai albarka a cikinta mai tarin yawa kuma akwai fulu a cikinta mai tarin yawa akwai mm. ma'ana kana da yanci kana da kana da yanci cikakke mm, mm. a lokacin da kake so kai abu ka je kai ne gidan kai ne mai gidan kanka kuma ni ma da kuke gina na fara ma kasuwanci da karamar kasuwa wanda ina karfafa mutane da dama in na faɗa maka ga da abin da na fara kasuwanci wallahi mutane wasu ba sa yadda mm. kuma haka na zuma da manya-manyan 'yan kasuwa da ake ji da su a Kano wallahi na ga wani ma yace wahalar da yi a kasuwa ni ban yi ta ba dan shi yaro in ya muri ma yaro na ɗauka ma dukiyar gadon ta yi mm. kwantinoni yake suwa a yanzu kwantinoni yake suwa dam da kaya sai yi kwantina sama da goma mm, kuma yace har in ya muri yawo yaro in zai tafi sallah ba minti goma ake bashi to me zai hana mu zabura mu tashi mu fara karamar sana'a idan Allah ya sa mata albarka sai ka je matsayin da baka tsammanin shi to mu je mu zauna din nan a ce za mu jira gwamnati ta ba mu aiki ko kana neman wani ofis wallahi cutar da kai ne cutar da kai ne sosai da don kwafar da kai idan ka karatunka alhamdulillah kana takardun ka ajiye kana neman aiki in ka samu fal falillah alhamdu inda ka mm. samu dama akwai inda ka dogara mm. kake harkar ka mm. bi ma'ana an kana nan abuja ne anan ka girma anan kake da komai kake ga kai ba za ka iya karamar sana'a ba kana iya dan ja baya ka koma wata jiha ka ci gaba da harkar eh, kasuwancinka inda ba a san ka ba za ka ware ka yi kasuwancinka sai ka ga kuma kasuwancin zai zo maka cikin sauki tunda kana da ilimin ka za mu tsira abu a ce ba ka da yadda za ka yi ba ka sai da za ka sarrafa yi ba eh, amma za a nuna maka yake yana da dama wanda nuna kasuwanci na ba su shawara Allah ba san adadin su ba har da yare na har da wanda ba yare na ba har da wanda muke addini ɗaya da wanda ba mu addini ɗaya Allah ne kadai ya san wanda na nuna musu oh. wanda zan ce da waɗansu ma sun haɓaka wasu ma ban san su ne a ce alhaji a tsaya ana gaishe ni oh. ya ce har ina muni na kira shi na mishi iya min yaro na nuna mai da zai kasuwa har kwana gobe na matsayin ya ɗauka matsayin ni baban sa ne to yana da kyau da Allah mutane a su tashi su kokarta ka je wanda ka ga ce sana'a kake so ka fara ko da naira dubu ɗaya ce da gare ka hmm. kai ko da ɗari biyar ce mutum zai iya harka kasuwanci da ita don zai iya sayan leda fiye wata wani bak hmm. zai je iya samun wato wannan buki na roba naira ɗari biyu da hamsin lolin ruwa ɗari biyu da hamsin ya fara zagirawa. in dai kana zagaya kana yi wallahi Allah zai samu ta albarka a yanzu na da mutumin da yake da matarsa uku da fiye wata yake sayar da su wallahi da fiye wata yake komai wallahi a cikin kwana arba'in sai ya tara naira dubu hamsin naira dubu sittin a nan abuja din nan mm. da fiye watan ya fi albashin ma waɗansu oh. a fiye watan ina sa a wata ina tara naira dubu hamsin kuma bai da matansa ba mm. ina da matan ta farko da yi ina da kwankwasa auren da ya yi na zaura na wadda sai ya kara eh, wata kuma da haka baya baya neman taimakon kowa a haka sai oh, ya dogara da wannan fiye watan a wata a wata akalla wallahi ina aji naira dubu hamsin duk wata banda abin da ya ci kuma ci na aika ni shaida ne na bani ajiyan ina kamun canji kwana hudu kwana biyar kai kamun canji naira dubu biyar dubu shida saboda ina da amfani kuna bukatan kanana ina amfani da kanana kuɗi eh, sosai ina amfani eh. buga lissafi zan iya cirewa sai na ta in bar maka na fi in bar maka amma na ta zan cire ba na rena wannan ƙananan kuɗin nan sune kuɗi oh. in ka bar ƙasar na ana amfani da coins da ƙanana hmm. akwai wani kuɗi na gani a China wani sule wallahi sule ne ya kai wajen shekara 200 da wani abu hmm. da muka muka kirga eh, abin da ya eh, fita eh. kuma ga an to suna amfani da shi to suna ko ina suna amfani da ƙananan kuɗi hisa ni da nan kawo ka an yi an yi dinga sai da katon katon na ce a'a ina jin daɗin kasa kayan nan tun da ƙananan nan ina dan shugaban ina jin daɗin sa mm. sosai to haka wannan mai sarrafi wata ba a wata ina tare yanzu ka kira shi zai aiki a dubu arba'in kana ga zai <laughs> wallahi ba zai ba don ina tare dubu mm. ina tare dubu hamsin wannan na faɗa maka kannan sai muka ba dai. saboda na watan sai wata ya yi sai wata ya kuma kullum akwai kuɗin da yake kuma a hannun suna kuma ina da ina da yanci lokacin da yake so ya fita da lokacin da yake so ya huta mm. to ina da kyau mutanen da Allah su yi kokari su kama sana'o'i ga sunan mm. sai wanda ka ranka ina so mm. za ka je ka yi in ka samu aikin da ya fi wannan ko kasuwa kake yi idan ka samu tafi wannan karfe kakan bar ta ka kara gaba mm. inda ka samu sai ka yi hakuri a nan ka nemi Allah ta'ala ya sa mata albarka ita kasuwanci abin da baka so shine a kama a bari ko kuma ka ɗauko mata hidiman da ya fi karfinta ko kuma mutum mai yawan wasanni to shine kasuwanci yake samun matsala amma dai baka wasan zaka fuskanci kasuwanci haka haka yake to ranka daɗe mu kalli wannan shirye-shirye da kasuwar ku take yi wajen gabatar da baje koli ake ce masa ko eh muna kasuwar <laughs> baje koli eh gaskiya wanda za a fara ranar juma'a mai zuwa Allah wato baje kolin karshen shekara kenan eh, yawa menene makasudin wannan kuma me alfanun ah, alhamdulillah na ji dadin wannan tambaya da kai mana ah, mu da muke fafe mun samu sabuwar kasuwar ake ta fafe model market hmm. babbar kasuwa ce da gwamnati ta yi oh. saboda yan kasuwa da mun taci wacce kasuwar rusa ta za a yi dole a dawo wannan kasuwa hmm. tun ita ce kasu da gwamnati ta aminta tare da ita kuma mun bai bi kiran gwamnati mm. don mu ba kasar mu gudunmuwa kuma zauna lafiya a to a haka muka yi zauma gaba mu da shauran eh, musulman da kristan da shauran duka yarukan kasuwa muka zazzauna muka ji to abin da ya kamata ya na farko wannan sabuwar kasuwa ce oh. waɗansu ba su santa ba waɗansu sun santa biyu ya kamata duk inda ka sa mutane tausayi to kai ma kana sa Allah ya tausaya ma mm. oh. duk abin da dan adam zai yi a cikin rayuwa ana so yake sa tausayi a cikin lamarin shi ma Allah ta'ala sai ya tausaya ma dan kai roƙo shi ga Allah ya karba maka oh. sai muka ce to tun ga yan uwan mu kristan za su yi shagalgali na kirisimeti yan mm. uwan mu ne yan Najeriya oh. a yana da kyau mu haɗu mu tattauna mu da muke matsayin kamar mun ɗan ɗara waɗansu a cikin kasuwar mm. muna ɗan raba kaya to ya kamata mu dan rage ko ya rage ike ina da daɗi ya ƙari ko ya rage yake mm. an ya fi ƙari mm. don mu kira sauran al'umma su shigo su samu damar sayan kaya cikin sauƙi shi yasa muka haɗa wannan uh, shiri namu na kamar za mu yi kasuwar baje koli kasuwar duniya wato wanda ake ce ma trade fair wanda yawa mm. kamar haka kenan muka ce za mu fara ta a wannan watan ranar 17 ga wannan disamba kuma za mu rufe ta a ranar 24 don haka muna kiran kowa da kowa da ya kawo komai da komai kana so a kasuwar nan zaka samu kuma farahin nan mun yi kasa da shi mm. mutane ma suka suka fara shi wasu kaya sun yi mamaki farashin sai mu ce kuma ka je ka duba kayan ne ainihin original mm. mu da muka ce muna so mu kaso sauci domin ma muna son Allah ta'ala isa sauta ma don haka mm. muka ce za mu rage wani abu mai da muka saya muka ce za mu iya sai da shi a haka mu a gurin mu ba asara ba ne kiran kwastoma ne da kuma mu ƙara haɗa wani dangantaka da zumunci a juna mu mm. baki daya su waɗannan mutane za su yi harkar kirsimeti ai za su ji daɗi mun ka musu da mm. soci ga ba addinin mu ɗaya ba ba mu amma za su ji daɗi mm. to haka mu ma'ana mu yanzu da mu da su za mu ƙara haɗuwa sai kamar irin azumi sai mu ƙara so in da yawa idan azumi ya gabato na na musamman malamai suna ta hudu gobi akan yan kasuwa yan kasuwa yan kasuwa saboda lokacin da Umar sai ka kamar samu komi na ƙara hawa a eh, daidai wannan lokacin eh, to a eh. ramadan din ma kenan akwai shirin insha Allah idan ramadan din ma ya zo kafin ya zo tun yanzu ma za mu fara wannan shirin in hada wannan na wannan christmas to in aka shiga january za mu fara wannan shirin da wuri insha Allah mun mun sani za mu yi mu ƙara zama mm. da musulman mu da wanda ba musulman ba mm. mu ƙara kawo wani muna so mu kawo canje-canje harkokin kasuwanci ne mm. in Allah ya so kuma tana da wani kyakkyawan ya Allah zai taimake mu tana muna da kyakkyawan manufa ne don muna so kasar mu kowa ya samu sassauci ba ma bukatar tsirari muna bukatar sassauci muna bukatar kuma Allah ta'ala to eh haka ne Allah ya tausaya mana su waɗannan kwastomomin watakila an ji daɗin wannan albishir da kake faɗa na sassauta kaya kuma saboda wannan hidima ta biki da ake abin na kesa da shekara mm. eh, ya kake ganin saukin kayan kamar ya zaka kwatantawa ba su kallon mu irin yadda kayan nan zai saukin da za a iya samu eh to misali kamar <clears throat> a makaddara kamar abin da ake sayar da shi kamar ya kai kimanin naira dubu biyar mm. to mun cila yan kasuwa madadin a kayan dubu biyar na yamin dan kasuwa kamar ana samun riba da ta kai akalla naira ɗari takwas hmm. ya mace to ka yi haƙuri da naira ɗari biyu allah ya sa mata albarka hmm. Hmm. kuma kowane ya ji daɗin haka zai amfani da wannan abin da yake ake sai da shi naira matsayin naira kamar naira dubu ɗaya a dubu ɗaya na ana iya samun riba da ta kai kamar naira tamanin to muna ce dan kasuwa sai ya haƙuri da naira ashirin oh. kuma mun riga ma mun fara kuma kowa yana jigar su haka wani zai ga madadin abin ya sai da shi ya sai da guda ashirin a rana to ya da guda hamsin kaga riba da yake yi ta zo zo eh. ai kaɗan mai albarka ta fi wannan tarin abu kuma in ka sa abu ka da farahin ƙasa eh. ka fi saidawa da yawa riban ka ai gashi ya dawo eh, za a ta tunanin saya to kaga riba mara yanci ka tsaya ka riƙe ka sa riba mai yawa kana na kana ta jira kwana uku baka sai da ba to shi wani ya sa riba naira 20 20 a ranar ya koma ka ya sai da ɗari ko ya sai da 50 ka kai kana jin daɗi ne saya yana jin daɗi wannan wannan wannan kowa zai muna ga wata kila muna ma ina mu ma za mu ya wannan <laughs> kasuwancin saboda mu ma mu yi eh, sannan wata kila su eh, masu kallon mu da sauraron mu za su so watakila in ce wannan tsari da kuka fito da shi ya ɗore ba sai karshen shekara ko lokacin ramadan ba eh. watakila a rika samun irin wannan tausayawar akai-akai <coughs> eh shi da dan kasuwa duk trade din da ya tayi da shi walla da shi yake tafiya oh. duk mutum da ya tayi da trade na sai da ka da sauki to zai tafi a haka ne in ka tayi da tsawwalawa to hmm. zaka aje kayan ka hasafa lalacewa Ko ya zai fara jin tsoron kama mm. roƙon gudu ce kai kai karka shiga wannan mutum mm. ka je yadda yake mm. ko kar ku shiga nan ga da suke a to don haka wannan abin da muke tawaro da mutane kai na soci yan kasuwa tsakanin da Allah abu ne mai kyau kun ba ma tunanin abin zai koma baya mutane don ka canza to mutane su ma za su iya canza za su gudu da mutum ya zo ya siya ba gurin ka naira dubu goma ina ga kayan masa sassauci ya je wani haka ce da hidibu tara wallahi ya barka ba zai dawo ba gobe kuma ya duba ya ga duka irin ɗaya mm. ne mm. kwalitin su ɗaya ne mm. komin su ɗaya ne to zai sa dawo oh. kuma kai ka kore shi ba shi ya kore kansa kai ka kore shi to don haka wannan abin da ke ta faɗa ma abu da yake mai muhimmanci kuma abu ne da yake mutane za su iya ɗore akan haka oh. eh, tabbas to a ranka daɗe da yake lokaci yana hararen mu a cikin minti ɗaya ko biyu wani kira za ka yi ga gwamnati da kuma eh, attajiran mu wajen sake farfado da kamfanoni watakila a samu saukin. kayayyakin nan da suke tashi <clears throat> da farko dai muna kira ga gwamnatin tarayya da dashar na jihohi da su tausaya al'umma su tausaya talakawan da suka zaɓe su don lokaci da ake ciki lokaci ne na neman sassauci gaskiya duk abin da suka zai takura talakansu mm-hmm. ya kamata komin amfanin abin da suka gani to wallahi barin shi ya fi yin shi mm. ko da mu talakawan ba mu hango ba to su ko da su basu hango ba mu mun riga mun sun gan cewa ƙara kuɗin nan shine mafita mu mun ga majority mu mun ga karin nan bai da amfani to ya kamata a bashi shi da ta duba kukan da talakawa suke yi wannan karin mai da ake so a yi ta bashi a bashi ko a rage wa mutane ma madadin a kara din a fitar da wata hanyoyi akwai hanyoyi na samun kuɗi a ƙasar nan barkace wala bangaren sufuri ba karamin bangaren sufuri idan gwamnati ta kalle shi wala zai rike ƙasar nan shi kai shi kai sufuri kawai to ta zubar kai ga irin ƙasar da ta daɗe wata rana za mu so <laughs> ka zo ka yi mana fashin baki akan harkar safari da kace gwamnati in ta rike shi shi kadai za ta <laughs> abinda wallahi zai taimake ta zama na gaba muna fata in mun gayyace ka zaka amsa <laughs> <laughs> fa'iza ina ga lokaci ya harare mu kuma hmm, da wannan ya kamata mu tattara ya namu ya namu mu kara gaba hmm. eh, za ku gode to masu kallon mu iya abin da za mu iya kawo muku kenan a shirinmu na kasuwanci a yau sai kuma a wani shirin na gaba za ku je mu dauke da wani maudu'i inda kuma za mu gayyato wani bakon domin ya zo ya wato mu tattauna tare da shi ya mana fashin baki akan maudu'in da muke to wato duka duka iya abin da mu iya kawo muku kenan masu kallon mu a yau a shirinmu na kasuwanci sai kuma wani shirin za ku je mu ɗauke da wani maudu'in da kuma wani bakon domin mu tattauna tare yanzu a madadin ni fa'iza yakubu aliyu da da kuma umar muhammad gombe a madadin hukumar gudanarwa ta wannan tasha ta captain tv da kuma shi babban bakon namu shugaban a 'yan kasuwan unguwar fafe a nan babban birnin tarayya abuja alhaji sa'idu baru muke cewa mu zama lafiya thank you